بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له على رمضان كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى من آخر ما يقول بين التشهد والتكبير كان جاء بنا مثلا في صلاة ثاني تكيير تسلم كان جاء بنا في فتاة سوى اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أسأله به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا الله to kaga wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'in Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a da mai kenan addu'a bin nasirati to zaka ji addu'o'in Allah sallallahu alaihi wasallam ne man gafara suna nan daban daban wani shi yake yi wani kuma yana karanta wannan cikin sifatu talatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiya sai sai wujuhul isti'anati min arba'in qabla du'a farko ba da za ka ce Allah ma ku bi ma ka san ba likane ka fara neman tsayin Allah ya tsare ka daga wasu abubuwa guda hudu duka kan ka samu abubuwa guda sun kai لماذا يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر إذا سيكون كما تهيئ فليستعيذ بالله من أربعين إن الله يتبع كل أبوه wannan wasu malamai suke cewa wannan addu'a ta zama wajiba ta zama wajiba ko da wuri kamar tsawon yana da wani bayan shi da ke yau wasu ɗan shi ya sake tahiya ya sake sallah ba gaba ne saboda bai wani addu'a wa haka nan ibnu hazm al-qahiri قال بوجوبها في التشهد الاول ايضا shi har sun yin farko na ce da mai gangar wani amma kaga nassin hadisin إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر أبدا فرغوك وللعلم بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أبديك يا الله كثيرك عذاب جهنم ومن عذاب القبر لأنك تجد عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات لأنك تجد كثيرك فتنة أيها فتنة الرسوة وكذا duk kowace fitina a duniya kowace fitina ta bayan mutu daga mutuwar zuwa bayan mutuwar kana ne neman Allah ya rage wa min sharri fitnatil masiih dajjal da kuma sharrin fitinan wani mutum da ake ce mai masiih ad-dajjal ana ce mai masiih ne saboda yana da shafaffen ilimi hmm? sannan kuma har yanzu ana ce mai masiih domin zai sa ko ina da ina muna da masihu guda biyu ne masihul huda shi na da isa sai kuma wannan masihul balala shi ne ad-dajjal sai sai kuma ya zuru ila fihi ma badala sai kai addu'a da abin da ya bayyana mana ana sai ka zaɓo da akwai hannun kuma sun ba sai ka yi a ranar gane matsalin abubuwa وكان يدعو به shi تشهده شيئا صلى الله عليه وسلم لديه شيئا ولا تحكم a رسول الله وإن يصح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يكي سوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وكان يعلمه الصحابة وأنا أبدو أن تدرك يتدى شكرا أنه صلى الله عليه وسلم بن تدرك رضي الله tabbata cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas yana a cikin Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ahmad dukkan su kuma ta yi Imam da hadisin da Abu Abu da Zafawu shi kuma ya rabu da gurba da yana cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam da mu wannan addu'a da ke karantar da mu ba a cewa ko a lafiya ka tana da karfin mataki zai mana ji addu'a wa rabta salami wa ruwani yanzu farko ka ga naka ne matsari ke to nan kuma addu'a ku rabta salami zai kai addu'a kafin kai sallama wa alwa'ihi da kuma da suke cewa كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة yana abubuwa daban-daban daban ta asar bi hada wa ta asar bi hada wa akara aliyatan ukra kuma ya tabbatar da wasu addu'o'i da sahabbai suke wa amara al-musalli an yataghayyara minha ma sha'a kaga lafazin da ya fara an yataghayyara minha ma sha'a kuma ya umarci mai sallah ne ba uwar da yake su an yataghayyara minha ma sha'a sai ya tabbatar da wasu addu'o'i da sahabbai

والدعاء الذي يحبه الله ليس بجنس الدعاء الى اخر كلامه ثم قال فالاسود ان يقال الا بدعاء المشروع المسموع وهو ما وردت به الاخبار الى الرسول من سوره الجنه وما كان نافعا وامرهم لتنزيل امرهم قلت هو كما قال لماذا في اخبركم بالعبادات وبكى لماذا في وهاك هي تبعث الا نتايا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر كما قلنا شيء فرق باير بكيار ثلاثة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم آه؟ المأثم والأمر الذي يأثم به الإنسان abin da zai samu sun yi zini to kana neman Allah ya tsere ka min al-ma'sami awwal ismu nafsihi ko kuma ake shi kan zini wal maghrami yuridu bihi dai? baji abin da zai sa ka ci baji to kaga kenan kana da wancan guda hudu yanzu ka ne tsarin abubuwa guda nawa kenan ya zama shi da kenan al-ma'sam da kuma al-maghrami addu'a ta biyu اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد يا الله يا يشيد من شر أبدا لا أيكتا وكما شر أبدا ما بقيت أيكتا أبونا بأن الله تعالى لا يشيد أن يثبتت العبودية لله تعالى شر أبدا طيب، لا أيكتا وإشتباه سلو بشري وكما شر أبدا ما بأيكتا ولنا ثبتت ونشيبا ولله to ka ga yanzu ka samu 6 plus 2 sannan kuma plus 2 a yanzu a yanzu ka ya zama goma ce a wani ka mai sharri ma amiltu abinda na aikata wa mai sharri ma lam a'mal ba da sharrin abin da ba ba aikata ba sai kuma abubuwan da a sallallahu masu da yake roƙo wanda duka babu kifi a rayuwa اللهم حاسبني حسابا يسيرا عشان كان بيعرف إذا فعل أقول إنه بمضوج ما أكن حد المسائل الله في اللي ما قدمته ما أخر إنه بمضوج هو نجي نقول هو أقول إنه بقى الله ما حاسبني إذا كان سيرا يبقى حديث ما يجب الله أن حاسب سوى سميع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض ملاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب يسير ومن هذا الحساب يا رسول الله shi ne ke cewa an yanzara fi kitabihi fa da anhu a duba littafin gaba ɗaya ba ce wuce wannan kitabu mai tsira bai nau man lokacin kitabu wani mai irin ya aisha halaka duk wanda za ka yi kwakwa wajen tambayoyi to ya halaka to ga wannan shi ne kitabu mai tsira annabi sallallahu alaihi wasallam shin tambaya a nan shin za a yi kitabu tunda cikin al'ummar ya ce akwai mutum dubu saba'in za su aljanna babu hisabi babu azaba a cikin al'umma to kaga kuma kowa a cikin al'umma bai kai masa ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma aljanna ba fara ku duk wanda ya zo to kaga wannan duka dai yana shi ne da hakikan lil'ubudiyya da ya tabbatar da bautan Allah mai mara na hudu ga wata addu'a mai muhimmanci matuƙa ta tattaro mana alherin duniya da lahira ya ba sunan annasa'i da ibn nasir ya roƙo shi a cikin kiyamun laili da ibn huzaima ya roƙo shi a cikin kitabun tauhid da al ya roƙo shi a cikin mustadrak hadithun amaru ya annabi Sallah ya wasallam salatan fa da fiha wata rana ne ya yi sallah sai kadai da sallar Ba fa qala ba'd al-qawl laqad khaffafta sai tashin mamu ka ji ka takaita mana da wannan sai me yasa ka takaita kaga je su an takaita din ke magana mu kuma in an ta dadi muke magana ba ya tsare da da riban da kake ha فقال لقد دعوت فيها لدينا في قوة تكيشي أي أسلم تقول كذلك إن تكن تكيشا لا يرجو التوحيد بدعوات سمعتهن برسول الله akwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani addu'o'i ne shine wannan Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika ala al-khalq ya Allah da ilminka na ghaib wannan tawakkuli ne wa qudratika ala al-khalq da kuma kudrar da kake da shi akan halitta kaga ce da za ka yi tawakkuli ka tawakkuli na me ka tawakkuli na sunna ba ta tawakkuli na bidiya ba akwai da yake rubuto tambayoyi amma tambayoyin kamar na ta'annuki ne jiya ke nake rubuto ba ya assalamu alaikum ya zana gida ne rubuta an ana sai radiyallahu anhu qala kana umar radiyallahu anhu إذا طلقوا استسقى للعباس ما في المغلب وقال اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبيك فتسكينا وإنا نتوصل إليك بعم نبيك فتسكينا رواه البخاري وتنبين فما دليل القائمين فما دليل القائمين بعدم جواز التوصل بالحبيب صلى الله عليه وسلم أو بأهل بيته ومن هذا ما كان حديث المجيد ومن هو أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهل له سلف في ذلك ومن هو تنبيه وما هو موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من يزيد بن معاويه وجدت tambayoyin ba wani abin da ya tafi darasi amma lokacin an samu daidai a bada amsoshi yadda ya ta wasu ne da sunna ya kai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi shi yana addu'a ne ko dai yana cewa mana zuwa gurin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙa mana Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam muna zuwa wurin al-abbas sai kuma shi al-abbas yayi addu'a aka ne umar yake nufi ko kuma dai yana cewa Allah muna tawassuli da abbas ne ya Allah ka wani ruwa to kaga dole sai ya je tantance me umar yake nufi Allah Allah ya kare mu daga zunubi da bin shi kuma to kaga nan اللهم بعلمك الغيب توكلي وقدرتك على المال والتمييز to yanzu daga cikin abubuwan za ka roƙa a خيرا ma alimtar haya ta ka yi rayar ni Allah matuƙar rayuwar su cikin alkhairi ka rayar ni musamman yin لو lokaci lokaci da muke cikin kusurci na babban babban to ka ni Allah rayuwar Allah in rayuwar su cikin alkhairi to ni Allah ya ɗauke ni irin yadda ta wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da Umar ya dauke su ɗan shekara 63 to ni ba in rayuwar ta jami'in alƙairi ina zuwa tafiyar kawai shi ke da mamamiyar amma daga gare ni kaga yanzu in dai Allah ya karfa min kenan zan ta lissafi zai na kai shekara 40 to kaga yanzu na sauran 23 in 41 ne sauran 22 to haka haka haka in zama 60 years 50 years a yau suna san sauran hawa 30 yana zuwa suna suna kusan a sauran 3 years kawai to daga nan kawai ya fara shirye shiryen ne batun years in Allah ya karɓa shi in Allah ya wata bin in kuma ba ya ka dauki rayuwata ila kanatin wafa sayyati idan mutuwar da neman alkhairi sai Allah ka sa mutu kawai Allah ka turo nan baki ko nan bakin wake ya zo bindige ni shi ke nan huta ko ya samu bom ni huta shi ke wa tawaffani ya Allah ka dauki ta idan kana fi wafatu khairan in mutuwar da neman alkhairi to to kaga ji musulmi ba ya cewa lalle ka zani ke ah, in rayuwar ce to Allah ya rayu da kai in mun ce kuma to ba kuma Allah لأن زي مرة ثانية تجي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا لاحقون لما كان فتح وصل الدولة لكن الدين يقول لنا هذا اليوم وإنا إن شاء الله بكم لا لاحقون وما إن شاء الله ولا نوع ويشبكي الوجه وقال لنا فتح ليس هذا مسلم وكاقود التنمية فلا اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة abu na nauke nan na uku domin ka rayar da ni ka ga addu'a ce sannan ka ɗauki rayuwa ta idan ta da shi kai abu biyu ne abu na uku a tsanuka kashiyata ta kai gaibi wa shahada ina roƙonka ya Allah tsoronka a ɓoye da kuma sarari kana samun wannan addu'ar ta nan kawai wa Allahumma wa as'aluka wa shahada aljanna Allah ya kai أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جزاء عدل تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لمن خشي ربه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير ولا من هذا يوم لا تفتح لمنك اللهم أعطنا خشيتك في الغيب والشهادة ولن تفعل وأنك في بدل كيرا لكيامة أمر نسو ورجل ورجل طلبته امرأة ذات مرتب وجوال فقال إني أخاف الله تقوم رجل ذكر الله غاليا فقال سيدا حتى في شيء غلط عبدنا وكلم نمر وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا ya asa yana roƙon kalmar gaskiya in ma yana cikin fushi ne ko yana cikin yarda kare kasance dan adawa ko dan hamayya ta kasance yana fito da wasu kalmomin da ba su dace ba yana yaɗa mai a ga musulunci musulunci ya zo mana da adalci ne وأسألك haƙƙi الحق في الغضب والرضا ko yana cikin halin fushi ko yana cikin halin yadda ya Allah ka sani da in yadda وانا ابو نو كنن واسالك القصد يا الله يا رب تكاتكي في الفقر والغنى وإلى كنال تلوشي وإلى كنال وداتا أبو نجي يجي وأسألك نعيما لا يبي الواي مر لا ينفت يا الله إلا هو نعيما دفاتا آمنا أما نيجي سوى الله رواية الجنود أقول لي بشير رواية الجنوب رواية الثانية مقدم ويشهد لها مرض من نجم بني شعبة عن أبي إسحاق عن أبي, أبي عبيدة عن عبد الله قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول قال سل فوطة يا ابن أم عبد فهو قال لا أخاف يا كعب لا مرسول لذلك كان الزامن أن حديث هو رسول وقرة عين لا تنفذ sai ka cewa wa as'aluka na'iman la yabid niman da ba ta karewa ko ka san niman da ba ta karewa ina aljanna ke abu ne shi da kana roƙon aljanna da niman aljanna ne wa as'aluka qurrata ayni qurrata ayni la tanfadu wa la tanqati abu na bakwai kenan ya Allah ina roƙonka qurbata ayni farin cikin da بايا بايا بايا ينكي وأسألك الرضا بعد القضاء هكذا ذكر tana رقم aljanna-aljanna da duk abin da zai sa ka kai ciki kamar garin Allah kamar yadda Allah abu nan takwas wa as'aluka riba ba'da al-qada ya Allah na roƙonka yarda ka sani in yarda da kaddarar ka bayan ka jira ka yi abu nan takwas wa as'aluka barda al-aishi ba'da al-maut ya Allah na roƙonka sanyin rayuwa rayuwa mai sanyi bayan mutuwa ana kada mutum ya je kabari kuma da mutum ma bayan bayan mutuwa ta Allah ka bani da tattaciyar rayuwa rayuwar da ba ya kunna fan ba ya kunna yi ba wanda duka AC fan duk wanda na talakawa ne amma can ka je ma za ka ji yaya iskan gurin yake yaya shimfiɗan gurin ke. abu na tara ke wa as'aluka ladzatan nazari ila waje mai Allah ya roƙon ka jin daɗin ganin ka ka jin daɗin ganin Allah mana wannan ita ce babban niman da suke jirgin aljanna abu na goma wa as'aluka shauka ila liqa'i ya Allah ya roƙon ka shauƙin haɗuwa da kai shauƙin haɗuwa da Allah to shin ka shirya babban shiri shine kai tana da ayyuka da kai ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في غير براء مضرة ولا فتنة مضلة فأتى أدرك السلطان المجربة أخذنا ونسكت اللهم زينا بزينة الإيمان أبو نجاح إذن لنشاء اللهم زينا لأنك قوى تعبد قوى إيماني وجعلنا ولاة المهتدين كسجن النجوم الشر وهذه وانت أبوها كمان بلا قوم شاء تتشي وقاء الشيء سلم إذا كيف يقول أن أدوه ما تقال فارغون وقد تميني من غير وقتين أسولا فأبو وعلم أبا بكر كان في محد شيء مؤمن من سلم إن وانا شاكل سنة شيء يودا لمن ينعي قوم نعي na ka samu misali mutum yana alwala zai fara alwala ko da limai yana ta liya ne to zai yi zuwa ya samu liman bai sallama in dai za mu yi wannan akwai to amma kan iya samu cewa daga kabbaran farko da suka yin masallatan ko kuma duka kusancin da inda nawa a ce in za ki kabbaran farko ne to kafin ka zo karshen alwalan ma lokaci a kan yi sallar to ga kuma na barin gara ba da yawa cikin sallolin daga cikin addu'o'in Allah sallallahu alaihi wasallam ko addu'o'in da karantar wa allama sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr bin Siddiq radiyallahu anhu an yaqul Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abu Bakr ko ka zama ya Abu Bakr da kan jannar nan ne shi yake allimni du'a'an ad'u'ihi bi salati ya rasulullah karantar da ni wata addu'o'in da zan dinga yi cikin sallah Abu Bakr ba da korai balarabi amma shi ke bara addu'a amma yi kokari mu koma da manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ba kaza Allah ba kaza Allah ba kaza kaga duk abin da Allah ya baka to yana da Allah kuma ya da shi kuma ya fitar da ba su yawa yawa su sai a wata sallan sai اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا ظلما كثيرا أو كبيرة in ka duba imamu zalimi ya ce a wata riwaya bira, amma ba da ya ce a nan to kad bayyana qariban annaha shaddatun riwaya ce shadda ba ta da inganci amma shi ma mun dawo ta yi ke cewa to ya yan bari a hada shi kai ka ce mai kenan amma mun yi balantu da su zulman kabiran kabira shi ne ba da ya kama gane imamu nawawi wa amma jabu bainahu ma bai faru kabiran kabira kama bil azkari lin nawawi kan wannan yana nuna cewa shi a wurin kamar yawan ta ga amma magana gaskiya shine yawan ba ta da inganci in ji abu ne da aka ga Allah ya yi kira da shi to kana duka dauki wa jumhur Allah bin zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah na zalunci kai na zalunci mai dimbin yawa mutumin da za a yi wa waka ji dukkan ko kuma kofofin aljanna guda takwas amma shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyar da shi cewa kace na na zalunci kai na zalunci mai dimbin yawa to ga rake na shi ma wanda ce na zalunci kai na zalunci mai yawa shi ne mai hankali ne da duba har an ba Allah kamar ma annabi Adam alaihi salam da shi da masa ce qala rabbada wa lana anfusana qala rabbi inni فيه الذي موسى عليه السلام فرفع له منه هو أبدا فلا ألا لا موسى يجيب كاوكا يبقى النبي يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا ما يجب إنسبريشن إني كنت من الظالمين هذا وكوكم أنا بإيمان وقع في الظالمين Suka ta kowa da suka yi kira da cewa lallai ana wanda ya fi kawo kuma ba su da wakil cikin da ya Allah murna da kika kawo ku mu da lalle masu laifi ne mu kuma da Allah mu yara mu bayo da idan Allah ne kuma Allah ne kuma ku da yara wala yakuru dhunuba illa anta babu dirafatu dhunubi sai kai kada Allah fakiri maghfiratu min ilmi to da fata mu da fara da gurinka ala ne ba ka fara wa rabbi innaka antal ghafurur rahim da Allah ka da fata mu da rahma da sanar da rahma da rahma gafara da rahma ta biyar ne addu'a ta shida wa amara aisha ta radiyallahu anha an taqula sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ba cikin hadisin aisha ya Allah ya baka da Allah sallallahu alaihi wa sallam abubakar ne ke gona يؤدي أدوار السلم يتسلم أدوار التذكرون يروى مريضا وهما عليك من السؤال بالكوامر الجوامع عليك من السؤال بالكوامر الجوامع يتذكروا أدوار التذكرون يروى مريضا إذا كان أسألنا أيكي مثلا بلدي آية أجد فلما انصرفت أحيا فألفت عن ذلك ya wani da lokacin da aisha ta ƙare sallar da suka bai Allah ta zafi domin zan ce kana da makuri sai su kike Allahu inni as'aluka min al-khayri kulli wannan asirin jama'a ne Allahu inni as'aluka min al-khayri kulli يا الله يا رب الخير ذكر الخير عاجله وآجله عاجله وتذكر الله بالكوشات الدنيا kowanne ne ma Allah yana da kuma shi in dai alkhairi ne wa ajilihi wanda zai zama can gaba kuma can gaba shi ne ajili na ɗan duniya da kuma shi ne ajili wannan ake ce ma duniya al'ajila إن هؤلاء يجدون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ما علمت منه ما لم أعلم الذي تتزني لما رأى وأعوذ بك من الشر كله وقال وانا ينتج كمين دمو جنس وانت أبوي وانا مثلا انت أنا ربوه وده هو بعد تقول جوان يا رب إلى بني وأعوذ بك من الشر كله قال لنا لأنه مثلا إذا بتلك الشر عاجله وآجله ومدره أبو الزوجي كل مدره من نزبة نزبة لكم زوا زوا قبل زوا كيابة شميعة وآجله ajilihi ba ma ba mai tashi hankula duka kuma mai yi ne kana ne Allah ya gare gare shi ma'anin su min abin da na sani Allah ga kama akwai shirrukan da aka yi sanin su a yanzu kamar tashin ba ba mai kamar shirin boko haram da yan ta'adda yan fashi ga sunan dai daban-daban wa ma lam a'lam kai da ma abin da ba sani ba domin tuntunin sai da yawa suke yi kuma kiyama ba haka tashi ba sai su tuntunin sun yi yawa yanzu yin kudin jirin da aka kana da kuma ba mu tabbas tabbas ba mu san zuwa gaskiya wa as'aluka ina roƙonka ya Allah wa bihi wa ya Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawli al-amal ya Allah ina roƙonka aljanna da duk abin da zai kuma tattali aljanna kulki ne ko aiki ne ko ma wani irin aiki ne bi Allah ka dace da ni gare shi wa a'udhu bika minan nari a can addu'ar da suka fara ɗauka ta ga Allahumma ya rubu min ya jahannam saboda muhimmancin kuma ko kuma hadarin wannan al'amari ya sake neman tsayin a nan wa rubu min al'adin wa ma fara bai rai ha min kawai na ya Allah ka tsare da bauta da duk abin da zai kusantar da ni wuta din min qawlin aw amalin kun ne ko ai daga aikin wuta kenan kashi biyu ne aikin aljanna kashi biyu ne akwai qawli mutum zai faɗi kalma bai damu ya faɗa ba sai Allah ya ɗauka mai darajoji mutum zai faɗi kalma bai damu ba ya faɗa ba shi ke nan ya wuri biha fi jahannam ko kuma ya zillu biha fi nadi a ba'ada ma bainal mashriqi wal maghrib kalma ɗaya takwas ɗaya ko mutum zai biyo kalma ɗaya baka damu ka faɗa ba sai ɗauka ma daraja daraja cikin gida Allah اللهم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله يا الله انا روحك باور من ذلك يوكيل شيني ومن ذلك الله صلى الله عليه ya tattaro maka komai da komai cikin addu'ar nan sallallahu alaihi abin da ya roka wanda ya dace da kai kenan akwai abin da ya roƙa bai dace da kai ba kamar me wasila alwasila ba ta dace da shi kai ma wallahi tallahi billahi lazi ba ta dace da shi ba kawai ba ta shi ya riga ya faɗa mana cikin hadisi sai wannan wasila wata masa wani wanda yi ne cikin gida aljanna shugaban kasa bai isa ya zaɓu ba hmm? ko ma wane a duniya bai sai dai shi nufin da Allah ba ba sai shi ne duk ya ina ne banda irin banda wa ba'atu maqam mahmuda lillahi wa ajjal bai yi zai samu wannan matsayin ba kai ba kai ba to kaga yin abin da ya roƙa wanda ya dace da ni kenan ko wanda ya dace da wa a'udhu bika ya Allah ina neman ka tsare ni min sharri man sa'ada minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare ya Allah neman ka tsare ni a wannan shine al-kawamil wa mijinan al-jawami sun tattaro maka ruwa masu ɗumbin yawa wa as'aluka ma qadaita li min amrin to ya Allah yana roƙonka duk abin da ka kaddanta mun na wani al'amari an taj'ala aqibatahu min rushda to karshen al'amari ya kasance shi biya ne gare karshen al'amari ya zama shi biya ne gare duk abin da Allah ya hukunta imana alkhairi ne ko na sharri to karshen ya Allah yana roƙonka kasance ka karshen abin shi zama biya ne kamar da addu'a ita ma ta tattara maka duniya ce da lafiya wa qala bi rajulin addu'a ta bakwai muna yi wannan addu'a ko wa qala bi rajulin ma taqulu bi salat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ma da hukumu wa abu jabal wa abu jabal sai sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai mamu sai kuma can unguwar kuma ya ja su sallah kuma sai da kawai ta mutu sai to kirkin da ya shahariya ce wani saurayi shi na da bukatun shi sai mu'amalar jama'a da zai kafa ta yana kan karatu da karatu shi sai yanke sallah ya ja masallar ke gefe masallar ke sallar shi sai ka gaya mu'amalar jama'a sai ka gara ce ai kuna biki ne shi kuma nan yi ne zan shi ya ɓaci ya za shi mai munafiki zai kai ƙara zuwa gurin maza Allah ta ba wannan sallar sallar ma bai saurari shi wanda ake mara bai kana so ka zama fitinan ne ya ruwa za ka yi sallah abin da kake ta domin ya riga ba da complaint to yi yawan kuma labarin ya zo na da sallah amma dai yana buƙatar daidai wurin da'awa sai a yi ta to kaga da ya samu daidai wurin kan zai bude bai wuta kana so ka zama fitinan ne ya kai wa shi wannan zaune ce to kai ya kake sallah ne ya ce ma kuntu dandana ta ka wala dandana ta ba irin kuma kuma shi ne dandana ha na bifataha masuwa a nuna gudura ya ce ya yi matsala ta kalfafiya irin addu'ai da suke a koyi a koyi da za ta yi mutane a to ta kawai da yi tambayi shi kawada a san shaɗi kawada a san shaɗi ma ta kono jin sana to kai kana sallah mai kake mana ne kawada a san shaɗi zan yi ta ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ما تقول في التشهد قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار إلى أن تبيع سر الجنة الجنة بلمي ألا من جمال فتح يسري من الوزع أما والله ما أرسل دندنتك ولا دندنة معاذ ولا إرسل كل دندنتك دي كيد معاذ لتمكيه دي بكي ما أرسل دندنتك هذا دندنة مسألة الخفية أو كلامك الخفي magana da kake kurkuku nan wallahi duk bai bayyana ni dai kawai ki Allah ba ta Allah ta Allah ta kai da dai Allah ba ce haulaha nudanginu ai akan wannan matsalar da kai ta tattara gaba daya ka ta kai ta kan su su'al Allah janna wa isti'aza min an-nar hawla hanu bil jinn akan da kike ta kai ka to kaga wannan addu'a kenan ne yake nuna maka haka ce Allah mai ne sanuka jannata wa a'udhu bika min an-nar Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udhu bika min an وسمع رجلا يقول في تشربه كان أبو في يشيد فيه يكرم بس ويقوم أنا في زمامي وأني تبت تبت نعطي يقول الصحابي ينا أبو ينا يا الله وإني أسألك يا الله وفي رواية بالله فنحن رقم الله من دون الله الواحد الأحد كويس هيك كده بيقول الله أحد وانا الدول ده هو موجود هو يقول الله أحد وبرضه يقول الله من يقول يا الله الواحد الأحد في كده الذي لم يكن ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لذنوبه إنك أنت الغفور الرحيم فلا فتعمل بينا بمثل الغفور الرحيم a rana kamar kuri da irin jinsin sunan Allah ke nan da irin abin da kake bukata da samun sunan Allah da ya dace wannan kuma sai kada gufira lahu kada gufira lahu kada gufira la wannan mutum an gafarta mai an gafarta mai an gafarta mai ga wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya kun san da me wannan sahabi ya addu'a قال لقد سأل الله باسمه الأعظم يا رب هذا اسم الله الأعظم الذي إذا قيل به أعطى وإذا دعي به استجاب دون تذكر جعل الله ذي أمتك إن كتب بيع الله ذي بعد وكذا أدوى شيء ونسيك لقد جيسو ذي إن كنت كتب كتبنا أدوى الله ذي كتبنا زلونا أدوى وكما جنا أنت اسم الله الأعظم أنتني كما تني بكذا an san yin wallahi a tun da kaji a san wallahi da bai abu addu'a ta tara mun kusan da shi ke da shi wata ne a asara ya koro fi da shahudi har zuwa san wallahi da bai mun sahabi da bai shi ma na addu'a kaga nan me yake nuna maki kenan wata ne a asara ya ji kaga kenan babu da yake idan mutum ya dan bayyana addu'a da yake cikin miliyan domin da bai bayyana ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba لماذا تجيء لنا سوى اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أولا شكو منا توكلي سوى تكن بوديا بأن تجد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إكتب إكتب هذا أبو جسرية المنان كيني المنان معنى منان والذي يتيك منامك كذا شيني المنان wanda duk ba sai da Allah in wani بالله يا ya لبوت الفاس جوا boarding فلا تقل لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يقوم إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم أبو ذر يقام وقتلوا لهم يا رسول الله قال أنا مستقيم وجدني تزكي ولكفاق في تنوير الزاو فيا يكتكي لبوت الفاس ba na bala'i da musiba mana duk mutane ko Allah bai mana wata ba zai kallace shi ba Allah ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai da wannan bala'i guda ko kuke da sun take sun yi asara suwaye ya ce al-mufil mai tazarri wal mannanu da Ta ga kaga al-mannanu in sunan Allah abin Allah ya ɗauko ya ba maza kan shi me yawan gori duk abin da ya sai ya goran da ga wannan ma da mutum bai yi a ce misali mutum shi ke hidimin masallaci kudin leba shi zai biya in ana ɗan buƙatar fetur shi zai kawo in gizon ne ma shi zai kawo wani kwarkwari mun masallaci kuma sai ya yi kuma yana gorantawa in an ce alhaji ya ƙare shi ka ni kaɗai ne mai ne a ko misali wuraren karatu suka ko wasu suka sai za a je wasu suka ya kasance ya ɗora malamai inda mafi yawancin malamai kaga talakawa za ta kura musu mai a sai a tafi don a lokaci sai sai ce shi kadai ne da kuɗi ku ba ku gobe Allah ne ku kaza kaza to mutum ya dinga goranta ko mutum ya dinga goranta ma ƴaƴan shi ko ya dinga goranta wa matan shi ko makokin shi ko dai wanda kake ba shi to ga kai aikin alkhairi ba a aikin alkhairi ba kuma a'a karɓar aikin shi kai mai sai har aiki mai tafi gurin Allah har kuma Allah bai rusa aikin ba shi ne ba kuma kamar wannan din kuma ya fi girma akan me akan shi kan shi aiki karɓar aiki almannanu Allah shi ne almannanu wanda yake zai yi kuma ce na maka ya bani azzama, samawati wal ardh ya wanda yake kira halittar samai da kasai ya dan jalali wal ikram ya ba mutum girma da lokaka ya hayyu ya qayyum ayo sabai sun suna tawakkuli da sunan Allah ya hayyu ya qayyum duka wannan tawakkuli tawakkulin nan inni as'aluka aljannata ya Allah ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina neman ka tsare da wuta daga amman sahabbai dai gaba ɗaya ka duba Allah ya sa aljanna a wannan shi ma Allah ka gafarta mu al-ghafira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim mai da wanda Allah ya gafarta masa ya aljanna shi kuma da zai fito da shi faro ko wancan abokin mu abu shi ma ta kare da roƙon Allah aljanna Allah ya tsira da shi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha shi ma ta dinga cewa Allah ya Allah ya roƙon ka aljanna ko ma faro ko qaraba ilayha min qawli amal wa a'udhu bika da an-nar faro ko qaraba ilayha min qawli amal to kana kuma da mu babban shi ne mai kudi kudi kudi kudi Allah dan Allah ya sanya hannu ba hammu wala taj'al ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لأنك لك كذا الدنيا يكتب مبدا قوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابي من بعد صلى الله عليه وسلم الصحابين إلى أقوى في أن صلى الله عليه وسلم صحابيه تدرون بما دعا تدرون يعني تعرفون بما دعا كل سنة أبنت وأنت الصحابي الدعاء قالوا الله ورسوله أعلم ألا لما تنسب الذي قال والذي نفسي بيده لا نفسي لمرينا انتهامه لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية الأعظم أما اسم الله الأعظم بينني من جلع سيدي الذي إذا روي به أجاب وذكر كأن الله إذا أنت بكى وإذا سئل به أعطى إن كتب بأن الله زي باكى وكان هذا هذا فيه مجهول التوكل الى الله تعالى باسمائه تعالى الحسنى وصفاته مرات اكوي مشروعيه الا في الدعاء في توكلي للسوره يا الله في توكلي للسوره الله shine ma da ke cewa inna mimma yusabu lahu an tara an-nas al ba. abun bakin ciki ne sosai daga mutane wa min al kuma da yawa ba daga cikin kantattun mutane لا تكاد تسمع أحدا منه يتوصل بأسماء بأسماء الله تعالى في قسام مقرن في مجمع الذي قسامه زي أدوى هنا توصل في نزول آله بل إنهم على العكس من ذلك يتوصلون بما لم يأتي به كتاب ولا سنة في قسام أنا تتوصل إلى أبوى النبي زوال الثاني حتى كم يشرحون من ذلك فصفت ما ولم يعرف عن السالفين من العلم كقولهم أسألك بحق فلان أو جاه فلان أو حرمة فلان وقد يحتج أولئك على عملهم هذا بأحاديث بعضها صحيح za su yi kuma da shi amma a cikin wani hukunci gantattu ne wani kuma ne ba su da ingantu wannan ka duba littafin littafin at-tawassul da ma al-rani za ka ga da shi wani idan in za ka yi tawassuli ka yi tawassuli da ne suna yin Allah kyawawa irin akwai ne manzan Allah ta alaihi wasallam ko ne tabbata sai ma ne sai zuwa karshe wa qala min akhiri ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-tasbih da yake faɗa karshe tsakanin sai yayin da sallama Allahumma qul lima qaddamtu abin da na kaddamar kuma ta ya samu wa ma da abin da na jinkirtar da shi wa ma akartu da abin da na koyi wa ma da abin da na bayyana wa ma akartu da abin da na yi shigi na wuce iya sa shi ke wa ma asna lahu bihi minni da ma abin da na yi sani ya Allah za ka yi abu sai kana gani ba da kai amma kuma ka yi da jini ko da أنت المقدم ألا بين المقدم بين المؤخر بين فرق بين مطلق الجيران إلى الآخرة وكما أن في أقول إذا قوم الجيران كما تخلى ما وجهه هو يفرد أي هو يتفتر والشيء صلى الجيران التدبير ثم قال صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وكما ماذا يقول بين كما أثر في التيامن على المشهور جاء بيتاوى akan magana da yi shahara yau annabi sallallahu alaihi wasallam da mai tawa ne ina ga assalamu alaikum wa rahmatullah kaga yana tsara wa rahmatullah da rahmat Allah hatta yura wa ya tsaji bil ayman hatta an kunci hakkin kusur annabi sallallahu alaihi wasallam kunci da wa an yasalihi السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض قلبه الأيمن يوجد في حديث عبد الله ibn mas'ud malamin ya rubuto maka littafin da zaka dubawa ka duba sunan abi dawud sunan an-nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan darqutni في شر معاني الاثار الامام الطبراني في موضوع الكبير الامام البيهقي في السنن الكبرى الامام احمد في مسند وعبد الرزاق في مسنده وابو يعلى في مسنده zai kawo hanyoyin ومن kuma ita tattauna وكان عيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته ولو تكيما قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل كل شيء هذا بيمكن في تبيت السلام عليكم ورحمة الله ولا بيجمع المدينة مدينة الله ورسوله لو كان يسلم عن يمينه السنة والأحاديث تسليمتين كثيرة متواترة لم يرى ومن ساق الطحاوي بأسانيدنا الإمام يا يقول بإسناده قول حديث الإسناد وخرجها الزيلعي في نفس الراية الإمام الزيلعي يا مسدس تسوى التنبيه في نفس الراية ابن حجر على في التلخيص الحديث yake falyurajiha man sha wanda yake so ya koma ta littafa littafai uku kenan الطهاوي التنشر معاني الآثار نبي الإمام الزيري في نص الراية لو ابن هجر في التلقيم الحديث لماذا سوى وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله لمن دام اكتفى احيانا على قوله عن يساره السلام عليكم عليه السلام عليكم ورحمه الله هي ومروه السلام عليكم في تقيت احكام سلم عليه كده وكما في حاله السلام واحيانا كان يسلم تسليمه واحده انظر في ماذا سلم عليه ولهذه shi mana sani hadisin anas bin malik yana da cikin sunan kubra ne ma bai na yana cikin ma'rifatu al-ma'rifa al-abiyaul mafi shi ma rasu a cikin ahadithul mutara da عن محمد بن عبد الله الشافعي بن سليمان بن احمد البراري يا ربي تسجيل كتابك الاوسط يتم تدوبا زوائد المعجبين وذكر في سوره الحديث عائشه على ابي مالك kuma isnadin fiqat wanda shine babban hadisi da ake inganta na sallama ba daya wala ya ruka ne Anas ibn Malik ke kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma يستجيبون القراءة بالحق لله رب العالمين ويسلمون التسليم كلا يسلق أبناء رواه البزار والطبراني في الكثير والأوسط بالتسليمة واحدة فقط ورجاله رجال الصميم domin abuwa da suke zai nuna ai cewa musamman na ana cikin malin su inganta duk ma jin da muka wuce a baya na aisha amma kai wanda cikin sallar da rai shi ne yake cewa السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا تلقاء وجهه ذي تنكشف تبغر ذي ميت الدابة أو قليلا وكما دي تنكا تنكا في الإجابة إني الله السلام عليكم في الإجابة وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا على اليمين وعلى الشمال فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاءكم تشيرون بأيديكم كأنها أبناء خير شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمن بيده معناتها إن كان هذا السلام عليكم السلام عليكم ومن آه Idan zai sallama koyin shara da kaiƙi bana masallacin mako bana masallacin mako a yi banan ƴan ba a maza a yi mafi riwa ina mahaifi a dafa a ƴan ba a yadda al'adun mu al'adun mu al'adu sun mai sallinmu al'adu mas'alajen mu yi wa himari. Bai kyau ka sun ba kai mai kuma wa kalli kuma ya yi a masallacin zazzaɓi kaɗewa masallaca على ذلك الكتاب جدا كل ما تقدم من صفة كلام صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء إذ أبناء بقبات المدى ما تليدين ولم يرد في السنة ما يقتل استثناء النساء أما في ذو السنة تقوين لما تأثر عن دماء وحكفه مدى ما تكون في الجباء ودفع أن المدى مبين كراكم مدى كوي ما تكون في أولئك amma kuma daga mun saba ban san ina suka samu irin na karatu kamar za ka wuce gidan da gidi ka samu wata to kun akwai akwai wallahi da Ba magana har waje ba amma za ta ba ba Allah magana kuma da sai da koyi gare ka to ga kuma an ce al'aura ne to a ina ma ko yin zirma al'aura Ba zan wajen nurufin da take da yau ma ta makarantu Zai na ga ajin su da ajin maza amma ka samu mutum ba sa yi Ba kamar ta zo sallah kuma ba wai sai ta yi koyi wannan zai mana ke a wannan karatu ne wanda ke na asali ke Allah wa bal inna umma qawli sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu mursalin yashmaluhunna kowa da kowa inda Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma da gashi هو قول ابراهيم النخعي كما قد في اعمال الباني يزاو زاكم فتوى يوزن شيء مبني ابراهيم ابن يزيد النخعي جن تابعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل دين دين أخرجه أبي شيبة فلا تنسوا المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا وجد فيه أتيه مجلات سنة أن تتأكل وحديث من مرسل ومقام وجد رواه أبو بكر المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مقرر بالضعيفة حديث الناس تبيت في سلسلة الحديث الضعيفة لباشر إليه وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابن عبد الله عنه عن ابن عمر انه كان يقول نساءه يتربعن في الصلاه وهذا روايه ابن عمر انا عمرت ما في تربعي zaman tarabbu'i shi ne mutum ya so kafa shi da dama a cikin na hagu na hagu ya shiga cikin dama yaji shi ma fara fi yunadu da annabi abdullahi bin umar al-rumari wa mawla wa rawa al-bukhari bi tarikh al-sahih bi sanad sahih an umm al-darda annaha kanat tadrisu jilzat ar-rajul ga uku darda tana zama irin zaman da namiji yake a sallah ba babbar wata da sabiha kuma ta ce رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم مع تقريبه والتعليم عليه وكان الفراغ منه أقريب يوم الاثنين الواقع رانا الشاء ترى لوت الشعبان فالفرق أقول لك كي نبع لوت يجي سوى هجرة تنا تاتين a za a samu da suna da yawa kafin 66 fara lissafi da ga lissafin ke nawa a yanzu sun yi karatu sun duniya ba tana na lafiya ne minus yanzu muna 14 to minus 13 shekara 40 na shekara gaba yana kaza seventy years shekara saba'in wajen lokacin ne wannan littafin gida lokacin shekara saba'in daga irin kananan yara da irin kananan malamai ma duk lokacin ba sa nan duk lokacin ne makaratu sai ne ma da ya ce wa inni arju ta'ala أن يبارك لي في عمري ووقتي لأن الله الله يبقى البركة في وجهي وما لا ملائكة الله البركة كدوما يتلقى مدنيا هو إذا أنا مدنى ألبانيا ووقتي كما يألا كما البركة في اللوكة فينا لأن اللوكة فينا تزام ينزينا لسالة مدنى ويوفقني أن أجمع كما يتلقى لنا الله الله يجب أن أجمع كل ما يتعلق بالصلاة إبابانا جنداني بمادي أبن ديكي لعلاقة دلالة وكان الطهارة أبدا ما أداو بايع طهارة بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أما كيف بدا مويد قوي أبن دي يتبتا على قرم من الله صلى الله عليه وسلم في أجزاء خاصة إذا أجزاء يقول إلى بند بند بند سهلة التناول والتركيب ودليل ما هو ذي يتاو أطرقين وما أطارا مقصود بعيدة عن الحجم والتعقيد da zama babu wani hannu babu fulfulon da yawa da yawa da za a kuma dogon bayani kuma babu technicalities masu yawa إنه تعالى سميع بي وأختم كتابي هذا بكفارة المجلس هذا أهل السنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله bai wannan shine karshen sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kare mana da addu'o'in da malam ya kawo mana dan daga cikin musahabai da wannan sai kamar ji addu'o'in sai mu je mu sake na kaddar su bi idnillahi ta'ala mu mu dinga yin su domin sun tattara mana alheri ina da ina duniya da lahira daga nan mustahabba da yake Allah ta shi ne zuwa mana tare da shi ma dai babu ne da za ka samu da yake makruhatu salat abubuwan da ba a so a yi a tsalla to ba dukkan su bane fita zama makaruni akwai abubuwan da ne makaruni ne a fara kawai kuma wani zan ce ma in baka yi ma sallar babu kamar basmala ba babu wani ji bayanan insha Allah in ma baka yi basmala ba sallar babu kuma tun daga cikin sahabbai wani kuma suka ce za ka yi a koyi ne wannan shi ne tsakanin ta'awudi ma za ka yi amma kuma a koyi da fatan Allah ya kuma da kuma da ta tabbata da da mutum da